Kwalejojin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayyar Najeriya sun buƙaci ƙarin kuɗaɗe daga gwamnatin ƙasar ta yadda za su samu damar tafiyar da makarantun cikin walwala. Waɗannan makarantu dai na da matuƙar tasiri wajen koyar da ɗalibai ayyukan hannu na dogaro da kai da ba sai sun dogara da ayyukan gwamnati ba. A baya dai ƙungiyoyin ma'aikatun irin waɗannan makarantu sun sha tafiya yajin aiki saboda rashin kular da suka ce hukumomin Najeriya na nuna masu. Dr. Abubakar Abdul Zukogi ne shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke garin Bidda a jihar Niger. A yara ɗin za sun mun yaye su suna iya employing kansu ba sun jira sai sun samu aikin gwamnati ba. to saboda haka muna appealing to government a dey facing technical education don eh, in ba technical education gaskiya zai yi wuya a ce kasa ta ci gaba kamar yanzu misali in a jami'a ne yanzu a ba jami'a kamar miliyan dari ta sai ka gama ba za su ba ta polytechnic ba ka sai a ba shi kamar miliyan talatin ta ka gama bambanci ya yawa bukata mu shine a dai kara mana a dai kara kudi da ake tura ma polytechnics da yake magana dangane da bambancin da ake nunawa wajen ɗaukar aikin gwamnati a tsakanin waɗanda suka ƙare karatun jami'a da takardar shaidar digiri da kuma waɗanda suka kammala kwalejin kimiyyar da fasaha da takardar HND ga abin da yake cewa. Don a kasashen waje maka ake yi, bayan da za a yi a ce certificate naka ne za a duba baka aiki, za a ce ka shiga industry ne a baka aiki a goda in an ga cewa za ka yi aikin sa doke ka an ga cewa kuma za ka iya ba sa ce ka wuce haka ne ya kamata yi ko ina ba wai certificate da kai ko makaranta da ka gama ba bai kamata ya ka ba. Dr. Zuko Gidai yana magana da 'yan jaridu ne akan bikin yaye ɗaliban kwalejin su kimanin dubu ashirin da takwas da suka ƙare kwalejin tun a shekaru takwas da suka gabata. Ya ce a yanzu an samu sauƙin ƙungiyoyin asiri a tsakanin ɗaliban kwalejin. Kuma kamar da aka eh, tanada cikin dokan mu an kama ka sai kawai masu kai ka bar mana makaranta. sai mu dauki hoto sai mu je mu yi hangi a ko'ina a ga cewa wannan yaro eh, dan kautune kuma an sallame shi daga makaranta saboda haka halle a same su yanzu wannan dai shine karo na goma sha hudu da kwalejin biddar ta yayi ɗalibanta tun bayan kafa ta a shekaru talatin da tara da suka gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya